safiyar alhamis shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na shekara 1435 daidai da uku ga watan julai shekara ta 2014 wannan shine kaset na goma sha 16 daga cikin jerin gir kasusuwan karatun karishan karatun fiqh sira wallafan professor zaid ibn Abdulkarim zaid Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi waɗannan karatuttuka da ake gani ko saurare <clears throat> da waɗannan muryoyi ga baki ɗayansu mallakar makarantar darul hadisi sana'fiya ne da ke nan zariya a nigeria kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa ƙarƙashin haka ba a halasta wa wani mutum ko wasu ƙungiya ko jama'a su sarrafa ko juya su ko naƙalta su ta dukkanin hanyoyi na gargajiya ko na lantarki ba ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba idan jama'a masu ba su manta ba <clears throat> muna nan muna ta karatu a cikin babukan da ke bayani akan fiqh sira daga yakin ainihin wato gazwatu hunain da kuma hisaru ta'if wanda muka ji malam ainihin wato zaid ibn abdul karim zaid yana ta fitar mana da fawaid waɗanda za a iya gani a cikin waɗannan babuka na ainihin sira mun karanta har zuwa gaba ta takwas ma'ana asamina fa'ida ta takwas wadda malam ya kawo mana a cikin wannan gaba a yanzu insha Allah za mu tashi a shafi na 618 inda mala yake cewa at-tasi'a gaba ta takwas ko kuma fa'ida takwas ta takwas daga ta tara amin at-tasi'a fa'ida ta tara daga cikin fa'idojin da za a isarwa daga wannan gaba ta sira shine mashru'iyatu du'a'i wa tawajjuhi ila Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga fa'ida tana nuna mana cewa akwai shar'ancin yin addu'a da fuskantar Allah madaukakin sarki da dukkanin bukatu wa huwa ma narar rasul rasul sallallahu alaihi wasallama yasluku shine abinda muka ga manzon Allah ya shiga wa bi khasatan indama wa bi khasatin indama tashtaddu umur musamman ma a lokacin da al'amura suka yi tsanani fa huwa fi hunainin yunashidu rabbahu mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Hunain yana ainihin wato roƙon ubangijinsa yana ma Allah magiya wa yana tsanantawa wajen addu'a fi du'a li nasril muslimina ala al mushrikina mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsanantawa wajen addu'a da neman agaji wajen Allah madaukakin sarki da ainihin yi ma Allah madaukakin sarki kirari da tsananta ainihin nuna buƙatuwa zuwa ga Allah madaukin sarki dan neman Allah ya baiwa musulmi nasara akan mushrikai kafirai wan nasru min indillahi subhanahu wa ta'ala kuma dama ita nasara tana tahowa ne daga wajen Allah madaukin sarki واتجاه الرسول صلى الله عليه al إلى ربه في هذا الموقف العصيب كان عاملا قويا في تغيير دفعة القتال لصالح Kuma karkatar da دمنزان Allah. alaihi salatu wassalam yayi da fuskantar da yayi zuwa ga Allah a wannan lokaci da wannan wuri mai tsanani ya kasance dalili mai ƙarfi da ya canza fuskar yakin gaba daya ya koma lisalihin muslimina ya koma ya zama a bangaren musulmai nasara take mana mun je da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta addu'a da kiran Allah madauki sarki akan ya ba musulmai nasara ya taimaki addinin sa ya taimaki masu taimakon addinin shi wanda kuma dama Allah shi yake bada nasara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta wannan addu'a Allah cikin hikimarsa ya karbi wannan addu'a kuma ya baiwa ainihin manzon shi nasara al'amarin da ya zama da ƙarshe ya zama alheri ga musulmai gabaki daya to wannan yana nuna mana muhimmancin addu'a a cikin rayuwar nan gabaki daya da kuma musamman a wuraren da muke da tsananin buƙatuwa ko muka shiga cikin tsananin kunci na rayuwa amma yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifus su' Allah shine wanda yake amsa ma wanda ya shiga cikin kuncin bukata kuma ya yaye bakin ciki wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i bada duk wannan ayoyi suna nuna yadda Allah yake kwadaitar da bayi zuwa ga su roke shi dan ya amsa musu dan ya biya musu bukatunsu malamai suka ce a cikin ka'idar Allah akwai abin da ake ce ma kaddara wata ke muhattama Allah ya riga ya rubuta cewa kaza zai faru ga wani a lokaci kaza a yanayi kaza a wuri kaza an riga an gama babu canzawa sannan kuma akwai akwai kaddara mu'allaqa kaddara wanda Allah ne ce wani zai samu kaza a rayuwa idan yayi addu'a zai samu inda addu'a zai samu ba ko kuma wani zai gamu da masifa kaza amma in yayi addu'a zan kawo mai da ita daka addu'a tana da tasiri kwarai wajen abin da zai faru ga mutum domin Allah madaukin sarki yana iya canza abin da ya niyyar farar da shi sakamakon addu'a yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab Allah sai ya goge wani abin da ya ga dama wani kuma ya tabbatar ma'ana mutum ne gashi ya shiga mota mai tafiya sai ya addu'a ya tasbihin da ake yi da sauransu idan da a cikin kaddara Allah zai yi hatsari ya ji mugayen raunuka sai Allah ya sa a canza kaddara zuwa ga koda ya hatsarin sai ya akan abun hawa ko kuma idan babu abin da ya faru kawai zai dan yi wato za su dan samu wani dan gargada ne kawai sai su wuce ta haka yakan faru ga mutane kuma mutane suna samun kansu a wurare waɗanda sai ka ga su ba da labarin cewa sun samu wannan matsalan ne saboda ba su yi addu'a ba akwai hadisi a cikin sunan abi dawuda a cikin kitabud da'awat wanda tabi'in da ya rawaito hadisin yana bai wa ɗalibai wannan karatu daga cikin addu'o'i na tsari sai yake karanta musu cewa duk wanda ya karanta wannan addu'a idan gari ya waye wannan addu'a da yake idan za a fito daga gida Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yajhala alayya sai yake ce musu wannan addu'a duk wanda ya yi ta in Allah ya so a wannan rana bai da bai da matsala da shedanu idan sun ganshi ma za su dinga kauda za su dinga canza hanya kasan da yake musu wannan magana sai suka lura shi hannun shi guda daya a shanye yake ma'ana ga shedanu su shanye mishi hannu sai ce kuna mamakin hannuna da ya haka ko to wannan kaddara ce Allah ya rubuta mana ran da ta faru da ni sai na manta ban yi addu'a ba haka al-Imam al-Qurtubi Qurtubi mai sharhin Muslim ba Qurtubi mai littafin tafsiri ba to yana da malami shi ma Qurtubi ake ce mishi shine mai al-Mu'lim lima ashkala min sahih Muslim wanda sharhi ne na ikhtisarin da yayi wa muslim to wannan malami da kanshi yake bada labari cewa wata rana ya zauna a wani waje suna cikin halin tafiya yana zama sai kunama ta cije shi ta harbe shi sai tana ashe da zai zauna a wajen bai yi addu'an Allahumma a'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq ba duk waɗannan ne cikin mana muhimmancin yin addu'o'i waɗanda suka tabbata ma'afurat a wurare da ake rayuwa wurin zama wurin tashi wurin bacci wurin farkawa cin abinci bayan gama cin abinci wurin yin jima'i wurin da mutum ya ga wani abu da ya ta mai da hankali inda mutum ya ga wani abu da ya burge shi a wuraren tsawafi a cikin sallah waɗannan dai addu'o'i ma'asurar jama'a ya kamata musamman mu ahlus sunna mu zama da matakar kiyayewa da kulawa da wannan addu'o'i kar mu dinga bari yan bid'a suna mana gori cewa ba ma yin azkar mu muke da azkar tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna sannan kuma da addu'o'i waɗanda za su dinga afko mana a wurare da za mu samu kanmu zuwa ga yin bukata ta addu'a buɗaɗɗiya kamar a wajen hawan arafa ko a cikin tsawafi ko a wajen bayan salloli na nafila ko a ƙarshen sallar dare ko da tsaka dare da mutum ya tashi ko bayan kiran sallah ko lokacin da ake ruwa ko halin matafiyi da makamantan wurare da ainihin wato za mu samu kanmu zuwa ga buƙatuwa zuwa ga addu'a ko wajen shan ruwa a yanzu lokacin azumi sannan kuma musamman a wannan zamani da muke rayuwa kamar da muke faɗa jiya muke fuskantar fitintunu mabambanta da bala'o'i a cikin rayuwar nan babu shakka muna cikin zamanin da ahwaju ma nahtaju ila du'a lokaci mafi tsadar da muke buƙatuwa zuwa ga addu'a a wannan lokaci na azumi kuma a wannan hali da muke ciki a ƙasar Najeriya wajibi ne akan ɗaiɗaiwa mu gaba ɗaya da kuma mu dinga tuna wa juran mu lalle mu dinga yau ƙasar nan tamu addu'a Allah ya dawo mana da zaman lafiya Allah ya canza mana yayin da muke ciki Allah ya kawo mana shugabanni na gari wanda za su mai gurbin waɗannan shugabanni Allah ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu da addinin mu da ainihin ƙasarmu musamman saboda halin da muke ciki wannan tabbas idan mun yi shi da kyakkyawan imani kuma mun yi kokari mun gyara gwargwadon abin da muka san muna yi na kurakurai Allah zai taimake mu akan abubuwan da muke malaman sunna ya tabbata har game da karatu da suke koya ko suke koyar da 'ya'yansu ko suke koya wa ɗalibansu suna yin addu'a ta musamman al-imam an-nawawi aka ruwaito labari daga gare shi a cikin tafin at-tibyan yana cewa har sadaka suke yi ta musamman suna yin addu'a suna tawassuli cewa Allah ka boye mana aibobin malaman Allah kar ka samu dan ganin aibin malaman mu al-imam ibnu hajar an ruwaito cewa yayi addu'a ta musamman Allah ya bashi ilimi irin na imam az-zahabi haka malamai da dama suka sukan zauna su yi addu'a ta musamman cewa Allah ya sa su rike karatun da suke da shi Allah ya ba su gamin da katara kan abubuwan da suke haka ƴan kasuwa haka duk abubuwan da muke lalle wannan yana ƙara tabbatar mana da muhimmancin addu'a to kamar yadda muka sha faɗa dama wannan karatun muna so ne koyaushe mu dinga alakanta shi da rayuwarmu da muke shine cewa muhimmancin addu'a a rayuwar musulmi kar musulmi ya sake ya wuni ya kwana ya tashi ya zauna ya tashi nan ya je can yayi wannan ya wancan ba tare da yana yin addu'a ba kul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum babu ruwan Allah da ku ba ku yin addu'a Allah baya son mutumin da baya yin addu'a ne aka ce Imam Shafi yana cewa Allahu yaghdabu in abaita su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu Allah shi yake yin fushi in ka ki tambaye shi ka ki roƙon ba irin dan adam bane shi Allah domin shi kuma dan adam a san da kake roƙon shi a sannan yake yin fushi idan mutum aka san cewa wane mai roƙo ne inda aka shi za a dinga ɓace dai ana ya matsa fuska saboda za a ce yanzu zai fara roƙo yanzu zai ce a mai kaza to amma shi kuma Allah a san da ka ki roƙon shi sannan zai jawo shinka domin shi Allah yana da taskoki na dukkanin buƙatun mutane yana da taskoki na dukkan abubuwan da mutane suke buƙata a duniya da lahira na alkhairi kuma yana jira ne kawai ku roƙe shi sai ya baku shi ba zai gaji da baku ba sai kun gaji da roƙon shi ba zai da ba ku lada ba sai kun gaji da yin aikin alkhairi inna allaha la yamal hatta tamallu ina fatan mun gane wannan to lalle mu kiyaye ka'idoji na addu'a da manhaji da yadda ake anan zan yi ishara ga littafai irin littafin al-kalimu tayyib na ainihin wato Sheikhul Islam Ibn da kuma al sayyid sayyib min al tayyib na Sheikhul Islam Thani Ibn Qayyim al da littafin ainihin al-azkar na Imam An-Nawawi littafai makamanta waɗannan da ɗan ƙaramin littafin nan na alƙahtani shine hisnul muslim dukan suna cike da addu'o'i ma'afurat ingantattu daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama a wurare da lokuta da yanda ake yin su dai zama komai muna yin shi a bisa mu cewa ala manhajis salaf ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace mala yace a duba littafin Muhammad Faraj al-Abqariyah askariya fi ghazwatir Rasul sallallahu alaihi wasallama a cikin shafi na 602 bugun madaba'at darul fikr al-arabi lin nashr al-qahira darul fikr al-arabi lin nashr fil qahira a taba'a ta uku wadda aka buga a shekara ta 1977 na'am kuma da yace al-ashira gaba ta goma daga cikin gabobin ainihin wato fawaid na wannan bangare ah, na sira lamma lam yatamakkan ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min fath hisn al-ta'if sa'ad da ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai samu halin cin ya bude wannan katanga ko ganuwar ɗa'ifa ba kila lahu sai aka ce masa ud'ullah alaihim ya manzon Allah kai musu bakar adda kai adda Allah ya hulakanta waɗannan mutane <coughs> fada'a lahum bil hidayati wa ya yad'u alaihim amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya musu addu'ar Allah ya shirye su bai musu baka addu'a ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim shi manzo Allah al'amarin shi raufun ne rahimun ne harisun ne alal mu'minin yana da kwadayin ya ga mu'minai sun samu alkhairi al'umma sun samu alkhairi mai tausayi ne mai tausasawa min al'abi ahna wa min ummi arham shi ya ce misali na da misalinku kamar misalin mutumin da ya hura wuta ne yana so ya ji dumi sai kwari su dinga zuwa suna so su ga hasken suna kokarin fadawa shi kuma sai ya tattunkuɗe su ya tattunkuɗe su saboda alkhairin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah saboda alkhairin shi da Allah ya kai shi aljanna a kai shi rangaji ya je ya ga aljanna a kai shi wato yawon bude ido a aljanna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani dan itace sai da yin kokarin ya wakuto shi ya taho da shi ya tsunko shi daga jikin bishiyar aljanna yace da na zo da shi nan duniya babu wani mutum a cikin al'ummata da zai ƙara samun matsala ta yunwa saboda yadda manzo Allah yake da kwaɗayin al'ummar shi su samu wannan alherin ya gama nuna musu hanyar zuwa aljanna amma kuma yana so ina ma zai samo wani rabo daga cikin abincin aljanna ya ba su tun a nan duniya su samu saboda alhirs to bai kamata a ce kana musulmi ka zama kai kuma ka fita daga jam'iyyar manzo Allah ka shiga jam'iyyar wani dan ta'adda ko wani dan takifi lalle duk yanda kake a same ka a cikin kungiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam al-firqatul najiya al-firqatul muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam kar ka sake ai identifying ɗinka da wani addini ko wata ɗariƙa ko wani mazhabi ba irin na Annabi ba sallallahu alaihi wasallam domin ka shiga uka kar ka sake a wayi gari kana cikin waɗanda za a zo a kore shi daga tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama saboda manzo Allah yana son ka tsira yana son ka kai labari yana son ka ainihin samu falahi da ainihin tsira shi yasa sai yake musu baka addu'a sai yace Allahumma hdihim ya Allah ka shirye su bai ce Allah ya batar da su ba haka lokacin da wasu ƴan kabilar Daus suka zo suka ainihin wato anshi musulunci suka koma suka mutanen su wa'azi mutanen su suka yi jafa'i ma wannan wa'azi da aka musu sai suka dawo a guje gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah inna dausan qad kafara billah fad'u Allah alaihi suka ce manzo Allah mutanen mu dausawa sun kafircewa Allah kai musu baka addu'a ya Allah ina manzo Allah shi daga hannayen shi mai albarka yace Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan kafa uku kafa a koma garin su, duk sun tuba sun musulunta su ko waɗannan masu wa'azin saboda bakin cikin kafiran nan sun ki musulunta kuma suna tawo addinin izgidi zuwa suka suka ce fad'ullah alaihim ka musu baka adda Allah ya jarka su ka musu irin na annabi nuhu la tazar alal ardi min al-kafirin dayyara ina ba ta mun wannan to haka ake so kullum masu da'awa su zama mu zama mu bashirun la munafiri mu zama masu nuna mutane kofofin alheri da nuna musu yadda za su zama su samu irin alherin da muke ganin mun samu kar ka zama mai kunci da kyamata da nuna mutane su ba komai bane ka dinga gane cewa kai alherin da ka samu na shari'a ba dabara ka bace taimakon Allah ne da gamdakatar Allah ya daura ka akai sai kai kokarin kai da mutanen da kake musu da'awa ku samu ku ƙaru a cikin alkhair domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al'umma shi tafi ta kowa yawa al'umma shi tafi ta kowa bunƙasa Ranan kiyama a ga al'umma shi tafi ta kowa yawa a fadin kiyama a cikin ainihin wato al'umman duniya gaba daya kamar yadda ba da labari za a zo ana cikin nuna ko waɗannan annabawa suna wucewa da jama'a su yace sai na ga tarin wasu dandazo sai na fara cewa Allah ya sa al'umma ta ce sai a ce ai ina waɗannan al'umman Musa ne ma tukunna ba kawo ka al'umma ka ba ce can sai naga wani zo da ya girma wancan a yawa sai a ce to ga al'umma kana to ya kamata kai mai da'awa ka zama wato agent ne kai ko ambassador jakadi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na alkhairi da manzo Allah alaihi salatu wasallam ya kawo wannan duniya a ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai musu addu'a alkhairi yace Allah ka shirye su wa hadha min kamali ra'afatihi wa rahmati. wannan ya daga cikin cikar rahamarsa da tausayinsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa illa in ku ba haka ba fa ahlut ta'if azaw rasul sallallahu alaihi wasallama wa juhu, mutanen ta'ifa sun cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun fitar da shi lamma a yad'uhum ila ilallahi. lokacin da yana kiran su daga eh, zuwa ga Allah warmau akibaihi bil hijara suka dinga jifan bayan shi da ainihin duwatsu in za ku yi tunawa jama'a can farkon sira an yi karatu dangane da lokacin da shawa suka ƙuntata wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shawaran tubari ya fita ƙasar Fa'ifa wanda shine birni mafi kusa da Makka ya je musu wa'azi la Allah su su karba da ya fita ya je wannan waje sai ya gamu da bala'i tare da su wanda bai gaza na shawa ba shine suka zazzage shi suka aibata shi ya jiyo zai tafi kuma suka sa yara da 'yan iskan gari suka dinga jifan shi ana mashi a lokacin mala'ika ya zo ko kamar da zamu ji anan yace ka bada izini a darka ki sai yace a a kyale su idan su ba su imani ba ina fata ƴaƴansa da jikokin su ci sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula shi yasa ga baki ɗaya duk duniya da musulmai da kafirai da mutanen kirki da na banza sun yarda cewa babu mutumin da ya ci nasarar da awashi irin manzo Allah sallallahu alaihi babu shi wannan har kafirai sun yarda da wannan saboda yadda ya tsara da'awan tsari ilahi da kuma irin yadda yake da ainihin wato strategies dabaru na ainihin iya nuna wa mutane alherin da ke cikin da'awa shine irin wannan a lokacin inda ya ce a harakar da su kawai gaba daya shikenan dama yana cikin tsaka mai wuya ne a cikin mutanen shi da sauran kafirai a ce to kun ji ko eh wani irin mutum ne wannan kace ka kawo addini kuma ka sa an fara halakar da mutane shikenan hawa da suka shiga ma ba su shiga addini to amma su da kansu da suke gaba da shi idan ya musu wani alheri sai su ce kai ba mu taba ganin mutum irin wannan ba haka sa Abu Sufyan suka faɗa haka irin su Sufyan dan Umayya suka faɗa haka irin su Sa'id dan Amr suka faɗa bayan fatuhu Makka cewa kullum muna ta mishi aibantawa muna ta kyamata shi muna kyamatar da mutane shi amma shi alheri kawai ke nufin mu da shi haka ya kamata mai da'awa ya kasance Allah ya shirar da mu ومع ذلك دعا لهم صلى الله عليه وسلم بالهداية وهم من ألد أعدائه duk da haka manzo Allah ya musu addu'a ainihin Allah ya shirye su tare da cewa suna daga cikin abokan gaba mafiya tsananin gaba gare shi wa hadha min dalail shafaqatihi wannan na nuna wato tsananin tausayin shi wa rahmatihi da rahmatsa sallallahu alaihi wasallama bi ummati ga al'ummarsa wa qad istajaba Allahu li du'aihi Allah ubangiji ya amsa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'u muslimina sai ga sun taho gaba ɗaya sun musulunta ba'da zalika bayan wancan ainihin hadisa biduni ana'in aw mashaqqa ba tare da wani kunci ko wahala ba karanta ainihin littafin Ibrahim al a cikin marwiyat na ghazwatu Hunain a shafi na 300 da ainihin 43 ina fata mun gano wannan sai mala yace wa haka ba yuhsinu bil muslim an yaj'ala min da'awatihi ad-du'a bil hidayah haka ya kamata musulmi ya kasance ya sanya a cikin da'awarsa kullum addu'a ta neman Allah ya shirkar da shi shi da al'ummarsa liman yad'uhu ila Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shirkar da mutanen da yake kira zuwa ga Allah wa qad da'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi islami Umar ibn al-Khattab har ila yau haka ne ko muka ji mun karanta a can baya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi addu'an Allah ya shirkar da Umar kullun yakan ce ya Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗaya daga cikin Umar guda biyu shine Umar dan Khattab da kuma Amr dan Hisham shine Abu Jahal kenan yace Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗaya daga cikin waɗannan mutane Qurayshawa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura da irin wato aikin da za su yi wa musulunci in sun shiga musulunci to cikin hikimar Allah da ainihin wato ah, abin nan cikar ilimin Allah sai Allah ya baiwa Umar dacewa da wannan alherin to kuma ka duba irin yadda Umar ya ɗaukaka a cikin musulunci ya zama ɗaya daga cikin mutane biyu mafiya daraja addinin musulunci waɗanda sayyidina ali da kaish lokacin da aka daga jana'iza umar yana cikin sahih bukhari aka zo aka sanya umar a cikin makarar janaza sai a abbas ya rato sai ya ce sai na ji wani ya dafa ni a baya yana cewa wallahi ya kai umar da na waiga inji sayyidina ibn abbas ya sai na ga aliyu ne sai na ji yana cewa kamar yana magana da gawar irin maganar zuci amma ta fito fili yana cewa wallahi baka bar wani a duniya ba ya kai Umar wanda nake fatan na mutu da irin aikin sa Sayyidina Ali da ku yan kuke cewa tsakanin shi da Umar ba a ga maciji ku ku irin wannan gaba yace bai ga wani mutum a duniya da yake so ya mutu da irin aikin shi ba kamar Umar yace wallahi ina tuna kullum na ji manzon Allah yana ba da labari cewa mun fita ni da Abubakar da Umar mun shiga ni da Abubakar da Umar mun je wuri kaza ni da Abubakar da Umar mun zauna a wuri kaza ni da Abubakar da Umar radiyallahu anhuma wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to ka duba yadda Umar ya daukaka yadda ya zama babban mutum yadda manzo Allah yake cewa da akwai wani annabi a bayana da Umar ne a cikin Bukhari yace in akwai wasu waɗanda ake musu ilhama a cikin al'umma ta to Umar ne Umar dan Khattabu kenan sannan yazo yayi wannan halifanci da yayi ya daga darajar daular musulunci ta kai zirwatu sunaniha shi ya tsara duk wani tsare tsare administration da zake takama da su a duniya kafin gwamnatin shi ba a san da su ba tsare tsaren ministries tsare tsaren farfasal tsare tsaren aikin office da kuma hierarchy na shugabanci daga wani sewa ne, tsare tsaren pension da gratuity da tsarin karɓar haraji da juya shi taxpayers money ya kamata a yi da shi da Umar ya tsara waɗannan da tsarin tenorship na shugabanni da kuma supervision na kai shugaba a ma'aikata ka dinga kula da ƙananan da suke ciki wannan ya kai ma turawa da yake su mahaukata ne suka ce Umar ya fi manzo Allah muhimmanci a tarihin musulunci saboda su mahaukata ne shi Umar ya san ba haka bane ma'ana su sun kalli kawai wannan secular abubuwan da yayi ne shi Umar da kanshi da manza Allah ya ce mishi na je kiyama na shiga aljanna na ga gidanka na ce bari in shiga ne kallo wani katon bene sai naga wata mata tana alula nace wannan aka ce mata kace aljanna ce sai na juya saboda sanin kishin ka mai Umar yace da fashe da kuka sai yace haba manzo Allah kai zan yi wa kishi kuma ta dalilin wa na samu wannan alheri to kaga shi Umar ya san da kai annabi ba kenan ina fata mun fahimci muhallin shahid din to haka Umar ya zama kuma mutum mai ainihin kankan da kai da tawalu lokacin da ya ƙara cewa dukkanin mutanen da suka yi wa musulunci aiki kowa za a dinga bashi abinda zai rayu ba zai ƙara buƙatuwar komai a rayuwarsa ba har duniya ma'ana za a ba su fanshi sojojin musulunci wanda suka yi badar suka yi uhudu waɗanda aka kashe iyayensu da mazajensu waɗanda aka je da su yaƙoƙi na ainihin kadisiya waɗanda aka je da su yaƙi na fatu makka ce a tsara su tasnifin su ɗabaka ɗabaka kowa gwargwadon darajar shi Ya ce to a fara da jinin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ɗabaka ta farko a tsarin shi sai aka ce ka fara da kanka mana matsayinka na halifa Yace ce a'a ku kyala Umar inda Allah ya ajiye shi da Umara haisu wada'ahu Allah saka sai da aka zo tsara aka tsara aka ce to mutanen gidan Annabi sune matsayi na farko da aka auba a Hassan da Husaini a zamanin Umar sun fi kowa samun fashi jama'a ku ji wannan dan aka zo ana rabawa samarin sahabbai kaya ko riguna nasu sai an kawo su ofishin shugaban kasa ya gansu musamman ya endorse sauran ku ya ba wa sunu Umar dan Bashir dama cewa la ku iya ba su hada ta Abdullahi dan Umar da shi Ibn Abbas duk a ba su abin da ya kamata a ba su ya amince amma duk abin da ba Abubakar Sayyidina Hassan da Hussein sai an kawo ya gani saboda na musamman ne ai ka san koyin zaka ce ga wani office director yana kasan ofishin shugaban kasa ne to fi ministry matsayi kenan kuma bace wannan jama'a amma kawo inda gani ba sai ce wannan bai dace da su ba ai jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan kusan mu'alu suna mu bukwa san jikokin annabi amma muna da kaida ne akwai lokacin da aka kawo riguna ya ta faɗa ya ce waɗannan rigunan za ku bai wa Hassan da Husaini waɗanda manzo Allah yake cewa shugabannin samarin samarin aljanna yace a tafi kasar Yaman a je a siyo musu kaya na musamman a kawo ya gani kullum haka yake ba su wannan karama to daga su kuma sai ce to daga nan kuma sai as-sabiqun al-awwal min al-muhajirin yace sune wanda suka riga shiga musulunci din nan wanda suka shiga kowa a lokaci da wuri wanda yake afi tsanani daga nan fa yace to a dauko kuma wanda suka hijira biyu aka ta tsarawa shi bai sa kanshi a cikin lissafin bai da aka gama dukkanin wannan lissafin lissafin kuma duk ya kamata ya shiga cikin waɗannan ba? sai da aka zo to ragowar musulmai wanda za a raba a ce to ƴan kabila kaza ragowar mutanen gari kaza sai ce to a lissafa shi a cikin ragoyen ɗan kabilan banu adi kabilar su sannan shi sannan aka sa shi a cikin harka Umar ɗan Khattab kenan radiyallahu anhu to duk wannan ne sakamakon addu'ar da manzo Allah ya ce Allah ka ɗaukaki musulunci da ɗaya daga cikin mutanen nan tsakanin Umar ɗan Khattab da kuma Amur ɗan Hisham sai Allah ya ɗaukaki musulunci da shi wannan Umar ɗan Khattab Allah ya bashi wannan matsayi ya bashi irin wannan katar ya bashi jajircewa akan gaskiya yau musulunci ya ra'ira waɗannan ayyuka wanda har yanzu ga yana ana cin more su har yanzu ana karanta nazariyat na Umar a cikin tarihin siyasar mulki ta duniya ana mamakin yadda aka yi wannan mutumi a wancan primitive time ya iya irin waɗannan tsare-tsaren radiyallahu anhu wa ardahu wada ali ummi abi hurairata radiyallahu anhu bil islami fa aslamat ha kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma uwar Abu Huraira addu'ar Allah ya shirye ta ita ma ta musulunta wannan kissa al-Imam Ahmad da Muslim da al-Imam al-Bazzar da kuma Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin littafin Ma'rifatu Sahaba kenan su suka rawaito kissar musuluntar uwar Abu Huraira bayan da Abu Huraira ya bi an shi musulunci ya je ba ta labarin Aisha musulunta ya roke ta ma'ana ya kira ta zuwa ga musulunci sai ta sai ta butulci ta ainihin ki musulunta kuma har ta dinga faɗan mugayen maganganu game da annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira hankalin shi ya tashi ya taho a guje gurin manzo Allah alaihi salatu wasallam yana kuka shi ya manzo Allah na ma'uwata ta yin musulunci bata musulunta ba kuma ta faɗa mu maganganu game da kai wanda raina bai so ba yace ya manzo Allah ka roki Allah ya shirye da ita nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma hdi umma abi hurairata Allahumma hdi umma abi hurairata kafa uku Abu Hurairah ko kafin ya koma garin su sai tara hatta musulunta a gun wasu mutane wanda suka riga suka musulunta yace da ya isa gidan da ya sallama sai ta mishi ishara akan ya dakata kai ya shigo ashe tana yin sallan walaha ne irin sallan da ake cewa sallar tsofaffi ko an daga tsohuwa ba gaba ta fasa yin walaha bayan ta idar ta shiga ta mishi albashi ta musulunta sai sake ruguwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabo ya godiya ya godiya daga nan kuma ce ya Allah ka roki kai roƙa mu ya manzo Allah ka roƙa mu Allah ya sa mu'mine su dinga ta yi da uwata daga nan manzo Allah ya ce ya Allah ka sa mu'mine su dinga kauna Abu Hurairah shi da uwarsa daka in dai ka ji a ranka baka san Abu Hurairah ya kai mutum to kai ba mu'mini bane kawai akwai magana akwai matsala game da imaninka saboda babu da shakka akan Allah ya karbi wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk mumini zai ji yana kaunata Abu Huraira ya kamata a ga alama kauna Abu Huraira tare da shi a ga misali muna da ƴaƴa masu sunan Abu Huraira muna da masallatai da marakis da mashru'at masu dauke da sunan shi mun san tarihin sa muna karanta tarihin shi muna muna alfahari da shi muna celebrating din sa domin Abu Huraira shine hafizus sahaba kamar da al-Imam Ibn Hajar ya kira shi a cikin littafin shi na ainihin taqribu tahzib da yabo tare shi ke cewa shine hafizu sahaba malamin hadisi a cikin sahabbai tare da cewa ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwatan kwace shekara uku ne kadai na ƙarshen rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya rawaito ilimin da babu wanda yake kusa da shi ma yana da hadisai sama da dubu biyar shi kadai yake cewa kuma na karanta da dan abin da naga zan iya ne akwai sauran katin da in na faɗa sai an kashe radiyallahu an abi hurairata wa ardahu Ah, na'am su sai ce al-hadiyatu ashara wato fa'ida ta goma sha ɗaya qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala al-imam al-hafiz a cikin al-bidayah wan nihaya yake cewa fil hikmati min ta'khir fatih taif yana magana game da hikimar da ta sa Allah ya jinkirta faruwan buɗe ba'ifa yace wa kanat al-hikmatu al-ilahiyya taqtadi an yu'akhkhara al-fathu ama idan ta asalu qatlan cikin hikima Allah madaukin sarki sai Allah ya hukunta a jinkirta wannan fatuhu din a wannan shekara dan kar a je gaba daya a kashe su duka mutanen li'annahu qad taqaddama annahu alaihi salam lamma kana kharaja min at domin ya tabbata cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga ta'ifa fada'ahum ila zuwa da'ifa fada'ahum ila Allah ta'ala ya kira su zuwa ga hanyar Allah wa ila an ya'uhu kuma cewa su taimake shi hatta yuballigha risalata rabbihi azza wa jalla dan ya isar da sakon ubangijin sa wa zalika ba'da mauti ammihi abi talib bayan rasuwan baffan sa abu talib faraddu alaihi qawluhu suka mai masa da magana shi wa kazzabuhu suka karyata shi faraja'a mahmuman ya dawo cikin bakin ciki lam yastafik bai ankara ba illa inda karnin sa'adik kawai sai ya ganshi har ya kawo wani mai suna karni sa'adik ma'ana yana cikin damuwa har yana tafiya bai ma san ina yake bi ba fa idza huwa bi gamamatin wa idza fiha jibril sai ya ga ga wani girgije nan sai kuma ga mala'ika jibrilu a cikin wannan girgije fanadahu malikul jibal sai mala'ikan da ke kula da duwatsu sai ya kiraye shi fa qala yace da shi ya muhammad inna rabbaka yaqra'u alayka salam yace ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama ubangijinka yana gaishe ka wa ne a qaula qaulika kuma ya ji zancen da mutanen ka suka faɗa laka gare ka wa ma raddu alayka da kuma abin da suka mai maka da martani fa in shi'ita in ka yadda an utabbika alaihim al-akh shabaini waɗannan bakakin duwatsu guda biyu kawai in ke su da su in wurga musu gurnet na duwatsu guda biyu gaba ɗaya a halaka su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace bal asta'ani bihi yace a'a ina neman na kara kusanta da su a jinkirta musu la Allah an yukhrija min asladihim man ya'buduhu wahdahu wa la yushriku bi shay'a yace fata na Allah ubangiji ya fitar daga cikin tsakon su da jikokinsu waɗanda za su bauta wa Allah shi kaɗai, ba za su mushi shirka ba kwata-kwata kaga su sun bambanta da mutanen annabi nuhu to mutanen annabi nuhu annabi nuhu ya riga ya samu yaqini Allah ya bashi yaqinin cewa innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara in ka bar su ya Allah ba su tuba ba za su ci gaba da batar da bayinka kuma duk wanda za su haifa a nan gaba to tsinanne ne kuma dan banza fajiri ne kuma kafiri da ka babu bukata a basu a duniyar nan kawai shi kenan a kashe su duka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta fata yana du'a'i yana sa ran nan gaba Allah ya shirye su to haka har yanzu shine kaidar da'awa jama'a ruwa kuka jama'a irin yadda yan dariƙa da sauran yan bid'a suka yi ma ahlus sunna jafai a kasan nan sanda ahlus sunna mutanen izala suka fara da'awa aka kyare su aka kyamace su aka raba su da matansu da gidajensu da kasuwanni da rayuwarsu da sun ce to tun da dai mutanen sun ki wajibi bari kawai mu kyale su bari mu kaura ko kuma ma mu dawo mu zauna kawai mu shantake da yanzu ba kai inda ake da barna ce za ta za ta wuce wadda aka baro a baya amma da suka ci gaba suka jajirce da wa'azi sai aka wayi gari yanzu su wadancan da suka ki ko dai sun shuɗe wanda suka mai bayan su kuma suna yin addini sawa'un malaman ne da shehunan ko jahilan gari ko ƴan bokon ko kuma shugabanni da sarakuna <coughs> an waye gari kusan kowanne daga cikin wannan mutanen idan shi bai izala ba dan shi nayi ko matar shi ko jikan shi to da an kin yin wa'azin gaba daya kaga babu yadda za a samu wannan ci gaba to haka yanzu ma ya kamata in kana wa'azi a garin ku ko a unguwarku idan dattawa suka ki rabu da su kama ɗan yaran ita koya musu gaskiya ita gaya musu karatu na alheri haddata da su alqur'ani karanta da su suna annabi sallallahu alaihi wasallama bayan shekara goma ashirin ko makamanci haka za a wayi gari ya zama sun maye gurbin waɗancan waɗanda suke ainihin wato sun ƙi gaskiya ne sai ya zama yanzu ana yin abin alkhairi a inda da aka ki ina ba ta fahimci wannan yanzu ka je maka ka kalla ka ga yadda tauhidi ya zauna da gindin shi a makka in ka tuna cewa nan fa wannan ka'aba ita ce majalisar su abu jahal majalisar su ainihin mai ta dan khalaf majalisar waɗannan kasurguman kafirai waɗanda suke da gumaka waɗanda suke da giya da riba da barna iri yanzu ko duk ba ta yiwa zaka san cewa lalle Allah ya yi musulmai juyin juya hali yanzu babu wanda yake tunanin bari ya shiga maka da gunki ba zai yiwa ba bala sana a ce ga gunki na Ka'aba to inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a halakar da su gaba daya da ba kai wannan bujon ina fata mun fahimci wannan domin halakar da su kaga ba su da aqib kenan ba su da waɗanda za su haifa <coughs> ballantana su zo su yi musuluncin daga baya ina fata mun gane wannan shine sai mala yake cewa <coughs> yace fa nasaba qawluhu fa nasaba bal asta'ani bihim alla hismahum, hisnahum li yi kutalu an akhirihim sai wannan ya dace wannan magana ta dace da cewarsa da yayi a'a zan jinkirta musu wannan ya dace da sai Allah bai bashi dama ya bude wannan katanga ta sa ya shiga ba akai yaki da sai a kashe su gaba daya to amma da bai haka ba <coughs> wa an yu'akhkhara al afwan <coughs> Allah ya jinkirta wannan fatuhu din li yaqdimu ba'da zalika muslimina fi ramadana min al-am al-muqbil sai Allah ya jinkirta musu wannan sai ga su sun taho sun musulunta gaba daya a watan ramadana na shekara ta gaba ma'ana wannan abin ya faru a shekara ta takwas su kuma a shekara ta tara bayan hijira na bisu alaihi salam a watan ramadana sai ga sun taho gaba ɗayan su musulunta kaga abin da yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi ya musu addu'a nan tun farko da suka mushi wancan jafa'in sanda da yake maka da sun kare gaba daya to da bai musu addu'an ba sai ya faɗi wata magana wata ke ishara zuwa ga ɗaya daga cikin ma'alim na nubuwarsa cewa zan jinkirta musu ina fata Allah ya shiryar da na bayan su to wannan jinkirin shi ne ya jawo cewa Allah bai bashi damar a shekara ta takwas din nan ya iya cin nasara a kansu ba domin da ya ci nasara a kansu ya shiga wannan katangar tasu to za a kashe su ne gaba daya kaga waccan jinkirin da ya bai cin mishi ba kenan sai zama da tun farko ma ya bari an halaka su amma la cikin hikima shi sai ya bashi damar ya hana shi damar shiga wurinsu a lokacin domin wancan jinkirin da manzo Allah ya ce zai musu ya tabbata shine me su dawo su musulunta lami lafiya mun gane hikimar ko sai ku ga sun dawo sun musulunta kuma da yace wannan fa'ida ya dauko ta galtafa ibnu kathirin al-bidayah wan nihaya a mujallad na hudu shafi na 352 Allah ya shirya da mu sai malai yake cewa asaniyatu ashara fa'ida ta goma sha biyu yaqulu ash-shami fi subul al-huda malam ashani <coughs> yana faɗa a cikin tafin subulul huda yake cewa an hikmati afa'il almu'allafati qulubi daga cikin hikimar da ta sa Allah ya bada hukunci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa mutanen nan da ake fata su musulunta da kuma waɗanda ake fata su tabbata a musulunci sune mu'allafatu qulubuhum a ɗebi dukiya mai yawa daga cikin ganima hunain a basu me yasa saboda mene iqtadat hikmatullahi ta'ala anna ghanaimal kuffari hikima Allah ta hukunta cewa ganimomin nan na kafirai lamma husilat lamma husilat sanda aka tara ta qussimat ala man lam yatamakkan al-iman qalbi sai aka raba waɗanda imani bai riga ya samu zama a cikin zuciyarsu ba min at-taba'il bashari imani bai galaba akan ɗabi'arsu ba min mahabbatil mali dabi'a ita ce dabi'a dan adam ita ce san dukiya zilin nashi hubbu shawati minan nisa'i wal kaza kaza kaza ko mutane suna da san dukiya wannan wannan dabi'ar imani bai riga ya galabace ta ba ba kamar ansarawa ba waɗanda imani su da muhajirai imani ya galabace dabi'a a kansu to su kuma waɗannan su Abu Sufiyana, su Safwan dan Umayya da su ubayyata da su suhail dan amur da makamantansu a tulaka wadannan su har yanzu ɗabi'arsu ta ɗan adantaka wadda a cikinta akwai bala'in ƙaunar dukiya tana da galaba akan asalin imani shi aka iba aka ba su saboda mene liyatma inna qulubuhum dan zukatansu su natsu wa tajtami'a ala muhabbati su tattara akan ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaunar addinin musulunci da Allah jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha saboda kuma har ila yau daga cikin ɗabi'ar zuciya shine Allah ya tsara ta akan kaunar wanda ya kyautata mata wa <clears throat> na'am ma ilaiha ko wa man ahlul jihadi min min kibal mujahidina aka hana manyan mujahidai daga cikin manyan sahabbai aka hana su wannan dukiya wa ru'asa'il ansar da mazuwa gaba cikin ansarawa ma'a zuhuri istihqaqihim li jami'iha tare da cewa su suka fi cancanta ya bayyana cewa sun fi cancanta a basu dukiyar fiye da saura li'annahu domin yadda abin yake law qusima zalika fihim da an raba dukiyar a tsakankanin su lakana maqsuran alaihi da alherin zai takaici ne akan su bi khilafi qasmihi ala muallafa ba irin inda aka raba musu waɗannan da ake lallashin su ba li anna fihi istijlabi qulubi atba'ihim domin su idan an ba su za a jawo zuciyar waɗanda suke mabiyansu kowa a bayan shi da mabiya yana da mutanen kabilarsu yana da yaran shi waɗanda suke biyayya gare shi a cikin tunaninsa idan suka ga an bashi an girmama shugabansu dama su ma ba su musulunta ba ko kuma sun musulunta amma dai suna nan dai ga sunan suna da ɗan wato ɗan rauni haka a cikin imaninsu don su ga an yi ma shugabansu wannan alheri an yi wa ƙabilarsu wannan alheri sai a jawo su a jika gaba ɗaya su ko waɗancan dukansu kowa ya riga ya shiga cikin musulunci <clears throat> ko a bashi ko ba a bashi ba duk ɗaya ne shine sai ke cewa allazina kanu yardawna idza rabiya ra'isuhum mabiya bayan su waɗanda suke idan shugabansu ya yarda su ma za su yarda falamma kana zalika al'ata'u sababan lidukhulihim fil islam yayin da ya zama wannan kyauta ta zama dalilin shigar su musulunci wali taqwiyati qalbi man dakhala ilayhi qabl kuma ta zama dalilin ƙara ƙarfin zuciya ga wanda ya riga ya shiga kafin kyautan tabi'ahum min dunihim fi dukhuli fa kana zalika maslahatan azima sai zama wanda yake bayan su da ya shigo a addinin kuma wannan ta zama babban maslaha ce ga addinin gabaki da ya ƙara yawan wanda suka shiga ya ƙara ƙarfin imani wanda suka sabbin shiga ya kwantar da hankalin wanda suke da radadi game da addinin musulunci ma da a duba subulul huda na ashami a cikin mujallad na biyar shafi na ɗari biyar da casa'in da biyar ina fata mun gane wannan الثالثة عشر فائدة قوم شاؤكم ونأخذ أيضا من هذا دقة نظر الرسول صلى الله عليه وسلم wa umki ma'rifatihi bi dakhaili an-nufus al-bashariyya zamu iya gane mu tsinkayo cewa manzon Allah alayhi salatu wassalam yana da zurfin tunani da kuma zurfin ilimi wajen sanin abin da ke cikin zuciyar mutane wato manzon Allah babban psychologist ne is a great psychologist wanda ya san yaya dan adam yake tunani yaya kuma za a iya kallon tunanin dan adam sai a yi capturing abin da ke damun shi a gyara mashi matsalolin shi gabaki daya baka taba ganin wani psychologist irin haka ba wato kansalo ne wanda ya san yadda ake maganin cutukan zuciya sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma yaqumu ijwa eh, eh, iwijajaha da kuma abin da yake miƙa da karkata dake cikin zuciya haisu ata tilka ataya as-sakhiya yayin da ya bada waɗannan kyaututtuka masu fadi wa manaha tilka al-minah ya bada waɗannan kyaututtuka al-ha'ila masu tarin yawa bi unasin ga wasu mutane yu'adunahu wanda suke gaba da shi wa kuffari da ma wasu kafirai lam yadkhulu fi dinillahi wanda ba shiga su shiga addinin Allah ba ba'du har zuwa lokacin wa akharina da kuma wasu waɗanda ya ta'allafu bihim qaumahum yana kokarin jawo mutanensu a jika ta hanyar su la'allahum yahtaduna ina ma su samu su shirya su mutanen nasu wa yaslimuna wa yuslimuna su shiga musulunci wa kantin natijan lati tawakkaha رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخصيص هؤلاء الذين تألفهم بهذه العطايا أن أسلموا وحسن إسلامهم كما يدم الساكمكم يا فارق كما يدم الله صلى الله عليه وسلم يساري كما يدى أينهم واتو abin da yasa shi wannan ainihin aikin sai zama abin ya tabbata kamar yankan wuka dama yayi ne bari yayi dan ya kwantar musu da hankali dan mutanen su su musulunta dan wajen su natsa a cikin musulunci dan su ƙara gane musulunci dai addini ne mai gaskiya kuma hakan ya faru sai suka musulunta suka kyauta musuluncin su wa kanu junudan sadiqina suka zama sojoji na gaskiya sidifai difai anil islam wajen kare musulunci irin su Abu Sufiyana cewa yayi duk da nayi na makara ban shiga musulunci da wuri ba yace amma bari mu tashi mu yi kwazo yace ina bakin cikin ban shiga musuluncin nan da wuri ba an yi abubuwa da dama ban same su ba amma bari mu tashi mu yi kwazo dan mu ga abin da zamu iya daga nan sai kama jihadi ina fata mun fahimci wannan jama'a to me ya kawo haka saboda da suka shigo musulunci an musu girman musulunci an ba su darajar da suke da ita an ɗaukaki darajar su to haka ya kamata mu zama wajen ainihin jawo mutane a jika waɗanda suke ciki da waɗanda suke waje waɗanda suke kafa ɗaya ciki kafa ɗaya waje idan muna da wasu ƴan uwa wanda muka hada addini waɗanda muke mun kasance wato abin da ya hada mu yafi abin da ya raba mu kar mu dinga kokarin na su mu dinga jin sa a jika in mutum ya kuskure kada annaba shi amma mushi girman daraja Allah da kuma cewa wannan bai dace da shi ba dan shi da kanshi ya ji kunya ya ji nauyin abin da yake a ɗauki kyauta a bashi a ɗauki alheri a yi masa Allah ya ji kan malam albani rahimahullah ire-iren waɗannan alkhairai da ya dinga yi na da'awa da kokarin kwatanta aikin da awarsa a bisa irin karantarwarsa suna da yawa waɗansu wallahi mu ma da muke nan ba mu san labarin su ba sai da mutu akwai mutane da dama da suka zo nan gaisuwa suka zo jajanta mana abubuwan da suka faru za su ba da labari su ce malam ya musu kaza a masallacin su malam ne yake musu kaza akwai wanda ya zo nan hankalin shi ya tashi gaba daya mutanen ƙasar Jaba ne sun musulunta a ƙauyukan su sun rasa yadda za su mu mu taɓa wajen labari ba ashe kowane lokaci malam yana da account da yasa suka bude yana aika musu da kuɗaɗe na yin da'awa na siyayyan kayan wa'azi na gyaran masallaci na iftar da azumi kuma in suna da matsaloli sukan taho nan ya kwashi da tafai ya basu wani lokaci ba a ma sani ba zai je musu wa'azi duk ba wanda yake da labari sai dai mutu muka ji wannan labarin to ire-iren waɗannan haka ya kamata masu da'awa su kasance jama'a haka ya kamata masu wa'azi su kasance haka ya kamata musulmai su kasance domin waɗannan katukan kamar da muke faɗa manufa a faɗa kuma a yi aiki ba wai a ta karanta ta kawai ana ta salati ana cewa ka ji yanda mutanen farko suke irin mu kuma shikenan mun riga mun zama mu matattu kenan a'a tashi zamu mu kwatanta tashi zamu mu ainihin yi aikin mu ba Allah gaskiya sai Allah ya taimake mu irin yadda nake faɗa jiya cewa shi mala albani Allah ya nuna mana alama ya karɓi aikin sa ne ya baiwa Allah gaskiya akan abin da yake yadda yake faɗa kullum yake cewa da gaske muke yi to muna fatan in Allah ya so da gaske ne saboda yanayin waƙai din su nuna haka aikaci ina fata mun gane wannan to haka ya kamata kowa ya sanya wa ranshi a matsayin shi na individual a matsayin shi na far na mutum daya da kuma gaba ɗayan ma matsayin mu na ƴan makaranta ko ɗalibai ko masu da'awa ko mutanen wata ƙungiya ko mutanen wani masallaci ko malaman wata harka ta ainihin karantawa ko makamanci haka Allah ya ba mu dacewa wannan ainihin wato gaba mala yace a karanta ta a cikin littafin Ibrahim Quraidi cikin maruya ce gazwatu Hunain mai sa Taif a cikin ainihin wato shafi na 401 da kuma littafin Asiratul Nabawiyyah Sahiha ta Dr. Akram Biya Al-Umari a cikin mujallad na biyu shafi na 512 Allah ya samu dace الرابعة عشرة قبعة قوم شاهد دقاتكين فوائد نوانا فكه نتكين أينهن يأكم طائفة هسار طائفة ديأكم هنين fi mubadati rasul sallallahu alaihi wasallam ya raddi ma biyadihi wa ma bi aidi bani abdul muttalib min as-sabi ila wafdi hawazin a cikin sauri da gaggawa wanda manzon Allah alaihi salatu wassalam yayi wajen mayarwa da mutanen hawazin abinda ke hannunsa shi da danginsa banu abdul muttalib na 'ya'ya da aka kama matsayin bayi da mata da aka kama matsayin bayi da dukiya wadda aka amsa a matsayin ganima mun ji cewa manzo Allah yayi saurin mai da nasu ko zamu na'khudhu sulukal qudwa zamu ga irin halin kwaikwayo da ya kamata a ce shugaba na da shi fi da'wati ila Allah jagora wajen kira ga Allah ya kamata ya zama da halin haka afuwa da kyauta da kuma kau da kai akan abubuwan da suke na duniya ma'ana tunda sun zo sun musulunta to sai menene kuma dama ba burin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya mai da ƴaƴansu da matansu bayi ba ba burinsa bane ya kwashe dukiyarsu ba amma an riga an kwace dukiyarsu an mai da yayansu bayi da su da matansu da haka manzo Allah ya ga to yanzu bari a raba asara irin abin da ake faɗa da Hausa ko yace su zaba ga ƴaƴa da mata a wuri guda ga kuma dukiya a wuri guda ya rike ɗaya su ma su rike ɗaya, sai suka zaba ƴaƴansu da matansu to kuma kusa wani abin sha'awa da a ce sun zaba ma dukiyar karshe duk daga baya duk za a yanta musu ƴaƴansu saboda musulunci ya kwaitar da hanya ta ƴanta ainihin bayi ta hanyar duk wata kafara sai a ce to a ƴanta bawa duk wani abu da mutum ya ce ya ƴanta bawa da kuma cewa ma ƴanta bawa babu wasa a cikin shi ko da wasa ka faɗa ya tabbata da kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kwaitar akan duk wanda ya yanta bawa to kamar ya ƴanta wuyan shi daga wuta ne ma'ana kullun ana promoting harka ƴanta bayi din ina fata mun fahimci wannan sai suka zaba matansu da yayansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take mayar musu shikenan sai yake cewa far rasul sallallahu alaihi wasallam bada'a da nafsi darasin da ya kamata a fara koya din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ne da kanshi fi raddis sabaya wajen mai da ƴaƴa da bayi da mata din nan likai ya tamassala yutamassala uh, yatamassala yatamassala wa yaktaji bihi al-akharuna dan na ba saura kwaikwayo su ainihin wato kamanta abin da yayi fi raddi ma bi aidihim ila hawazin wajen mai da abin da ke hannun shi zuwa ga hawazin wadin ma'ana kai jagora a harkar addini ko a siyasa ko a rayuwa kai ne ya kamata ka fara kwatanta aikin alkhairi shi mutane shi koyi da kai amma lokacin da kake yin alkhairi babu wanda zai koyi da kai kai ta yin wa'azi kaulin bila amalin babu wanda zai koyi da kai shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama ta mishi wannan ishara a cikin ainihin sulhu da biya cewa ka je ka fara yanka dabbarka ta hadaya ka aske kanka babu wanda zai jira ba sai ka ce ma kowa yayi ba da ka duk sanda ake aikin alkhairi aikin addini ba irin yanda malaman kasar nan suke da ba za ga malamai da kasar nan su iyakar su kawai faɗa, in sun fada to shikenan kamar da eh, mai waka yake faɗa, Aliyu na gine ko abin nan kai eh, eh, ala aqilu mu dai manufan mu mu fada muku kawai ko ku ji ko kar ku ji ba ruwan to malaman da kenan muna yara lokacin ko jana'iza ce za a ji za ga ba ruwan malamai a cikin shehu ne in dai suka zo suka yi ma gawa sallah to kawai su koma gefe kowa da tarbin shi kawai da da madanyin shi su zauna su fara cin shinkafa abun nan eh, shinkafa me yake da suna makoki sai ga yara ne da matasa zuwa su makabarta wani lokaci sai a je ma a rasa wanda ya san kan yadda ake abu ina jin kowa da yake da shekaru irin nawa zai iya tuna wannan ko wanda suka girme ni cewa da haka ake da in aka zo duk wata harka ta addini shi malami iyakacin shi kawai ya faɗa in liman ne ko kana kiran sallah kai ladan kana kuskure ba zai ce maka ga gyara ba ba za a taɓa ganin liman yana kwashe butoci daga bakin masallaci yana mai da su da yake ajiya ba ba za a gan shi ya share masallaci ba ba za ta taɓa ganin liman in ana gyara kwatan masallaci ya zo ana yi da shi ba ko kuma a ce masallacin ruwa ya ɓace wani waje ko iska ta lalata wani waje ka ga liman ya zo ana kwaɓa ƙasa ko sumunci da shi duk malaman da ba sa yin haka ina ba ta fahimci wannan idan gona ce ma za a je malami to in yayi kokari za a je gonar shi a yi noma yayi kokari shine ya je tsaya yana gana abin da kuke ko kuma aje mishi tuntum ko kujera ya zauna ya tantance ne ko kuma ku ci aiki to kaga wannan ya saba manhajin sa Annabi da sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi aikin karfi wanda sahabbai za su yi da shi ake gina masallacinsa da shi akai karanta hadisin muslim na ainihin amaru dan Yasir hakanan da aka zo za a tona wannan khandak da aka tona gwalalo na yakin ainihin wato ahzab da shi aka yi shi har ma inda yake fasuwa dutse manzo Allah zai zo ya anshi digar da kanshi ya tsara sallallahu alaihi wasallam in aka je yaki manzo Allah shi ma sa sulke yake fito a cikin sojoji a matsayin shi na komanda wai ya gefe ne ya ce to ku dinga yi ba ba irin da waɗannan malamai da nai da mutanen ƙungiyoyi da da shi annan suke to wannan bai kamata ya zama daga cikin al'adar malamin sunna ba a ganka kana yin komai da kanka an karanta wannan karatun a Bukhari kusa da ƙarshen rayuwar malam yayi wannan karatun game da cewa ya kamata malami a ga kana yin abubuwa da mutane suke yi gama gari domin na farko zai cire maka girman kai cewa kai ma kaman kowane mutum ne na biyu kuma zai sa wanda suke ganin su wata tsiya ne su ga to malam ma yake yin wannan a ganka malami ana share kwata masallaci kai ma ka dauko kwangiyar an zuba ma ka je ka zubar kuma kai ne alaran man wajen ko kai ne limamin wannan makaranta ko kuma kai ne shugaban kungiya na wannan local government din a ganka kana yi in za a dauki makara a ganka kai ma an dauka da kai in za a tafi yawon wato motsa jiki na karshen wata kai ma a ganka zaka samu wannan katin tumbun naka ya rage ina ba ta fahimci wannan to da ka a samu malamai su zama da su ake yin komai a aikace kar malami ya zama yana komawa gefe haka aka zo magana kuɗi kuma za a yi sadaka za a yi aikin addini za a yi aiki na taimakon al'umma za a nemi abin da za a zuba wa marayu da zawarawa da marasa galihu a cikin musulmai to malami idan kai wa'azi kai ma ka sa naka a cikin gidauniya kar kawai kai wa'azi ka ce to alazai ku bada sadaka kuma kai ma ka kamar alazan birni fiye da malamai Da muri ga ka irin tasu ce motar ka irin tasu ce take taken ka irin take taken su ne ka ga maka da alhazan birni kakka ce kai alhazai su kai ma kai kai ma alhazan birni ne ina fata mun fahimci wannan malamai su dinga fito da kuɗi suna aikin alheri shi yasa lokacin da malam ya rasu din nan duk malaman da suka zo mana gaisuwa nan sai su yi kaman sun zauta. saboda su a cikin gaba ɗaya mental make up ɗinsu a cikin mindset ɗinsu ba su taɓa tsammanin wai malami kuma wanda aka san bai an san kuɗin gwamnati baya an san kuɗi daga wata ƙungiya a Saudiya ko a Iraki ko a Iran wai zai irin wannan ayyukan ya yake samun kuɗi su ba sun samu kuɗin sun ansa daga ƙungiyoyi sun ansa abun gwamnatoci sun ansa abun talakawa amma da su yi wannan ba wannan ka je garin su na rantsi da Allah ko one square kilometer one square me ake ce mishi mita bai da shi inda za a sanya kaman fadin wannan tile guda ɗaya bai da shi da sunan musulunci amma kuma gidan shi zaka tara mansion ne bene ne ya kai ya kawo ya ji fulawoyi ya ji kayan alat ga motoci ana faki su kai kace a kwata na kake ga mata firɗa firɗa gaba ga ma'aikata amma kuma da sunan malami kuma da account wanda yake very fat mai faɗi in ya mutu aka je an san akan balance sai a je miliyan ɗaruruwa ba masu sai ga wani malami wanda ba shi da ko kwandala in ana lissafin waɗannan malamai alhazan birni amma ya irin wannan aikin sun faɗa da yawa a nan wajen mun ji da bakunan da kunnuwan saboda mene su ɗin ba su ɗaura da wasu akan manhajin faɗa da aiki ba kullum ilimi haka yake kowane ilimi haka yake akwai ɓangaren nazariya shine a faɗa ai darasi ai nazari a binciko akwai kuma bangaren tatbiqin shi shine a aikatar da shi a aikace in fact a boko a yanzu duk ilimin da ba shi da janib na tatbiq ko bai da wani amfani sai a ce kai a daina koyar da shi in an zo gyara karikala na wani university ko wata college a inda aka san muhimmancin ilimi ana duba darussan da suka rage ne wanda ba su da relevance a rayuwa yanzu ba su da application to kawai sai a manta da su misali in ka ji gumma shi engineering da telecommunication za ga dukkanin darasan da suke da alaka da irin tarho na da wannan tarho irin tangara nan da ake wanda sai ka je na tarka bulayi duk wani darasi da ke da alaka da wannan yanzu ba a koyar da shi dan bai da bearing a rayuwar yanzu an wuce da sanin shi sai ce wannan ai ya zama abin nan fi fi azabil eh, al-ilm ad-daris wato wanda yake an riga an wuce da sanin shi talasha haqa'iquhu to haka ya kamata mu dauki ilimi duk abin da aka faɗa yadda muke da kokarin aiki da hadisai idan mun ji su ko ya kamata mu dinga kokarin aiki da su ba ibada kawai ba a mu'amala da sauran abubuwan da muke wannan nasiha ce nake wa kaina dukkan yan uwa masu saurari kai tsaye don da saurara a nan gaba misali a nan jama'a shine an bude gidauniya iri-iri a wurare da dama suka tarta kikawa ko ina a cikin al'umma ta musulmai ahlus sunna sai mu kasa tara komai kuma a cikin akwai masu kudi akwai yan kasuwa akwai ma'aikatan gwamnati akwai masu sana'o'i kuma kullum muna samu muna ci muna sha muna sutura muna gina gidaje muna auren mata muna ainihin yin harkoki iri-iri a lokacin da aka kasa tara kuɗin nan sai goyon yayi sabon gida yayi sabon amarya yayi sabon mota ya canza gaba ɗaya rayuwar shi amma ya kasa kawo ɗaya bisa biyar ɗin wannan kuɗi a ajiye a cikin harka addini da game da marayu ne ko ginin masallaci ne ko wata harka ce ta ainihin karantawa ko addini ko scholarship sai a nema a rasa sai ka zaka sallar masallaci sai ga gaba ɗaya ba su generator kwaya ɗaya wanda za a tayar a samu fanka a samu su shika amma sai ga gaba ɗaya na sahun gaban gaba ɗaya kowa gidan shi akwai generator nan ba wanda zai ce bari ya dauko na gidan shi ya kawo shi ko da haka ne kaga wannan aiki ne jama'a ya kamata ahlus sunna mu canza daga wannan yanayin kuma malamai su ya kamata su fara yin wannan canjin kamar yadda aka gani anan manzon Allah shi ya fara yin haka kafin wasu su ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirya da mu al-khamisatu ashara min maqalati dhul khuwaisara nudriku mada jafwati hadha ar-rajul daga maganar wannan dhul khuwaisara wannan dan kife da yau manzon Allah bakan magana din nan daga nan zamu gane wato iya jafwa jafwa shine kamar a ce rudeness da harshness me za a ce kenan da Hausa kaushin hali thank you very much kaushin hali da gautsin baki na wannan dan takifi wa amsalihi shi da ire-iren shi wa jur'atihim da kuma jur'a ita ce wato dan takifanci kenan ko jur'a shine kama a ce eh, abin nan wato eh, abin nan ba ba tsaro-tsaro nake so in ce saurin ido ko kuma wato abin nan tsagiranci tsagira shine jari'i jur'a tsagiranci wa galbatihim da dacin halinsu haisu khatabar rasul sallallahu alaihi wasallam bi hadal qawl yanda ka duba ga yadda wannan mutum yau manzo Allah irin wannan bakan magana allazi yadullu ala khabasi qawiyati wanda ke nuna muguwan nufi wa fasadi mu'taqadin da batancin aqida wa hiqdin da gaba da kiyayya wa ghalzatin wa sharasa da kuma ɗacin hali da rashin albarka rashin imani rashin hankali wato wannan mutumin abin da ya manzo Allah nan yana nuna mutumin mutumin kawai mara imani ne mara aqida ne kyau yana da mugun nufi ga musulunci dan haka ya kare a cikin mugun nufi to da haka abinda wannan ke mana ishara shi kar ka kasance mai gautsin hali ga mutanen kirki jama'a waɗanda ya bayyana cewa mutanen kirki ne masu alheri ne daga cikin shugabanni da malamai da jagoran al'umma ka dinga bi a hankali abin da za ka dinga faɗa musu kar ka dinga ɓoye mugun kyamata da gaba ka ƙulla niyya ta cewa kana kyamatar wani duk abin aka faɗa da gare shi kawai sai ga kawai mummunan abu ne ba za ka taɓa ganin alherin shi ba wannan kana da haka ta kokari ka dinga addu'a Allah ya raba ka da wannan dan alama ce akan cewa kana da muguwar akida da mugun bata a cikin zuciyarka babu mamaki kai munafiki ne in ya zama ka riga ka kullawa wa kanka gaba da wasu mutanen kirki duk sanda aka ce wani ya ce Allah ku rubu da shi bayan ya taba yin kaza mu har za a ce mana wani kaza ne ai wannan da yake ba dan Allah yake ba ya kai kasa ba dan Allah yake ba shi akwai wata manufa akwai manufa to wannan da cewa kai kake da muguwar manufa ina fata mun fahimci wannan Allah shi da mu as-sarifatu ashara na'khudhu sabr ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hilmihi ala ulaika al-a'rab za mu ga yadda manzo Allah alaihi salatu wasallam yake da ainihin haƙuri da dangana akan waɗannan mutanen ƙauye aljufat wanda suke masu gautsin hali algilad wanda suke masu kaushin magana al'arab kenan dama Allah yace al'arab ashaddu kufran wa nifaqa wa azdaru alla ya'lamu da ma anzalallahu ala rasuli haka Allah yace kafu mutanen ƙauye su suka fi munafikan Madina cancanta da su zama sun fi kafirci da kuma ainihin munafunci da kuma rashin sanin abinda Allah ya saka manzo Allah sai shi rashin ilimi saboda rayuwar ƙauye ba ta ba mutum chance zai san abin da duniya take ciki kuma shi da suka ce amanna Allah ya ce kullum tu'min walakin qulu aslamna ma yadkhul al-iman fi qulubikum da saura ya ku mutanen ƙauye duk da mutanen ƙauye suke za ga mutanen ƙauye suna da ja baya akan abin rayuwa da addini ina fata isharar da nayi ji akan littafin ainihin iqra'us siratal mustaqim mukhalafat ashabul jahim mutane suke karanta shi a cikin mujallad na daya akwai inda ibn taymiya ya tsaya magana dalla dalla akan wannan ayoyi game da suwaye ma yan kauye Me yake nufi da kauyanci menene kuma imtiyaz tsakanin mutanen bari da mutanen kauye nan kuma za ga ibn taymiya sai ka dauka kuma wani wannan wani sociologist ne wanda ya kware akan rural sociology ibn yi magana kuma akan me ake nufi da balarabi me ake nufi da ba'adami? menene darajar larabawa me darajar ajamawa nan kuma sai ka dauka wani sociolinguist ne kasan su ibn taymiya su gaba da ilimin su wato it was encyclopedia encyclopedic ilimi ne na mawsu'i komai akwai ba irin mutanen yanzu bane mutum ya samu wata ƴar kwana ya laɗe har a ce farfesa a wata kwana ce ba yakan kanwa sai ce farfesa ne shi akan kuda kuda ya sani kawai a cikin microbiology wata kila ko biological sciences ne ko menene ko an ce wannan farfesa ne akan maɗaci ko a cikin pharmacognosy ko a ce wannan farfesa ne akan sanin harkar banki to a barkin kuma me ya sani kawai ba su sukan da ake baiwa ƙananan ma'aikata abin da ya sani kenan banki Allah sarkin sarauta duk wannan kuma da mutane suke takama da shi sunan shi qalil fa a cikin ilimi domin Allah ya ce ma utim min ilmi illa qalila wa anna sifata sabri wal hulmi min abraz as-sifat allati yanbaghi an yatahalla biha al-muslim bi'amma wad ilallahi Allah bi khassa kuma muna fahimta cewa siffa haƙuri asabar, sabr wal hilm da dangana in sun haɗu biyun dole a yi musu wannan fasara domin shi larabci yare ne mai faɗi babu wata kalma a larabci kai ba ma a larabci ba na faɗi wannan maganar ran da take ɗaukar ma'ana ƴan uwata ɗari bisa ɗari sai dai suna iya canjin junansu akan yadda suka zo ma'ana yanzu idan ka ɗauka misali da jalasa da ƙa'ada su zama ko amma akwai bambancin ma'ana haka in ka dauka da Sadiku da sinu da ainihin wato a abin nan aka ce zamiru da ainihin wato niddu duk waɗannan ba aboki ba to amma kowanne akwai inda ma'ana take fin wata sadiq zamir hamim khalil niddu sinu duka waɗannan da ire-irensu da kufu kaga dukan suna nufin sa'a tsara aboki amma ka je ka duba misali tafin maqayisul lugha na ibnu faris za ga akwai bambance bambance to haka nan da aka ce as-sabr shine hakuri ga magari kenan wal hilmu shi kuma shine dangana ma'ana as-sabr shine amma abu kawai sai ka kauda kai al hilmu shi kuma shine sanda aka maka abun ka isa ka dau mataki amma kuma sai ka ki daukar mataki kaga ya dara akan hakuri tayi hakuri wanda ya cuce ka ba za ka iya ramawa ba ko kuma za ka iya ramawa to haƙuri kenan amma hilmu shine wanda ya cuce ka za ka iya ramawa ba kuma ka kare shi haka Allah bayan kasancewa shi as-sabur kuma al-halim ne domin laifukan da ake wa Allah duka zai iya ɗaukar mataki amma kuma sai ya kyale ka yana san bil mursat to wannan haƙuri jama'a da za ka yi da wanda ka fi ƙarfi da wanda baka fi ƙarfi ba da kuma hilmu wanda za ka yi akan abin da yi ɗaukar mataki ya kamata zama daga cikin muhimman siffofin duk wani musulmi ya zama yana da shi, da kuma duk wani mai da'awa musamman yana da haƙuri akan jafa'i da ainihin wato tsaurin hali da ganganci da ɗan takifanci da makirci da bita da ƙulli, zai samu tun daga ɗaliban shi da masoyan shi da makiyan shi da al'ummar shi da malamai ɗan uwan shi da waɗanda cikin sauran karatun shi duk wanda za su kawo shi waɗannan matsalolin ba wai kawai makiyayi za su kawo matsala ba wata rana ma masoyi sai ka baka matsalar da maki bai baka ba wata rana suka ci moriyar makiyinka fiye da masoyinka domin shi kullum masoyi ba zai so ya faɗa abin da za ka ji haushi ko aikata abin da zai ɓata maka rai ba amma makiyi bai damu ba garin faɗan aibinka sai maka wata nasihar da baka tsammanta ba sai ka ji ashe nasiha ya maka da nasiha da su ko masoya suna ganin kana yin abin amma suna jin ainihin wato suna jin kurhu suna kyamar ta faɗa maka har Allah ya faɗi wannan yace babu abin da nakan so na aikata na ji ina tare da a kan shi kamar mene kamar daukar ran bawa na shi shine abin da Allah zai ga a dauka kuka a dauka yana tare da ji shi hadisul qudsi ce saboda mene saboda ina ba na son bata bawa na rai saboda mene bawa na ne mumini ina son shi ko to shine mallan shahidin mu ma ba ma son bata musu yin murai shine kaida Allah ya ce akrahu masa'atuhu huwa yakrahu al-maut ina fata mun gane mahallin da jama'a to da haka waɗannan abubuwan sai kai hakuri da su as-sabi'atu ashara mala yake cewa na akhudu aidan al-hadar min al-ghulu di haka mu zamu dauki ainihin wato darasi game da hani zuwa ga ainihin zarce iyaka wuce makaɗi da rawa zafafawa a cikin addini fa inna hadha ar-rajula kaga shi wannan mutumi zulkhuwaisara dafa'ahu al-gulu fi ad-din ila al-muruqi minhu zafin kan addini ne ya kai shi zuwa ga har ya fita daga addinin fa huwa ya abat taslima lillahi ya ki miƙa wuya ga Allah wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya ki miƙa wuya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yurda wa yurda ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi gashi yana maiwa da manzo Allah martani wa yutalibuhu bil adli wai shine yake cewa manzo Allah lalle sai manzo Allah ya adalci wa mu ila aqlihi yana baiwa hankalin shi matsayin shine hujjarsa wa hawahu da son zuciyarsa fi tahdidi ma'anar adala wajen kokarin fahimtar me adalci me da shi zuwa ga haka ya sanya hankalin shi shine alƙalinsa da son zuciyarsa zaga min haisu talabal huda sai ya bace ta inda ya nemi shari'a zan mana ishara anan jama'a zuwa ga littafin ainihin wato al-Imam Ibn Jawzi shine Talbis Iblis ya kawo hanyoyin da iblis ke biya batar da mutane cewa in baka ba hankali ba ta yadda kake neman shari'a ta nan iblis zai batar da kai ka neman shari'a ta hanyar katon alkur'ani ta hanyar katon hadisi ta hanyar ainihin bin sunna ta hanyar kauna annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar kauna ahlul baiti ta hanyar karantar da sunna ta hanyar sadaka ta hanyar jihadi ta nan shi zai zo maka in baka bi ka'idar shari'a ba shaidan ya batar da mutane dama ta haka ma'ana sai ya sa maka jiji da kai ya saka maka riya ya sanya maka kiburu ya sanya maka jabberanci ko kuma ya kawo irin wannan ainihin wato mabda'in ya sama shine na guluwi tsanani da zafi baka ganin komai ne kyau ne sai an yi tsanani ka je kai ta tsanani haka ya bindiga wannan shine abin da faru da waɗannan da ake cewa ƴan boko haram shine faru da khawarij nan can na asali tsanantawa game da addini shi ya faru da su su ce duk wanda yayi ko karya ko san giya ko sata ko me yayi sunan shi kafin. saboda su suna so su riko riko riko da addini wato wanda yake mai da haka kar ka sake ka zama mai tsanani game da addini irin wannan tsananin ma da hadha dina ahadun illa ghalabahu babu wanda ya tsananta wa kanshi game da wannan addini sai addini ya galabace shi ka dinga bin komai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara shi hadha din inna hadha dina yusrun wannan addini ne mai sauki mai saukin bi da saukin ka'ida kar ka dinga tsanantawa kana ainihin wato wuce maka idarawa kana son a dinga yin abu irin na yan tashin hankali wannan shi ke sa sai ka waye gari gaba ɗaya kai ban kwana da abin da ake cewa addinin kana tsammanin kuma shirya kake ka zama daga cikin alladina dalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a kana tunanin kana kyauta aiki ne ashe aikin ka gaba ɗaya ya ɓaci kan anan duniya ka tanan wai kai ne kauna ahlul bait ne ashe baka san kai bata ce bane zindiki bane kai ka tanan wai kai ne kauna annabi ne alaihi salatu wasalam ashe kai bata ce ne san zuciya ne ka tanan kai bin suna ne ashe kai baka sani ba gaba ɗaya dan bid'a ne kai saboda tsanan ya kake wannan sai mun yi takatsantsan jama'a kuma takatsantsan shine zama duk abin da zani mu yi shi akan manhajin mutanen nan na farko annabi da sahabbai wanda ita ce kawai mafita Allah ya shirye shi mu الثامنة عشرة gaba ta goma sha takwas mala ya ce min ƙaunin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama li umara radiyallahu anhu lamma talaba minhu an azina lahu bi munafiq daga maganar da annabi sallallahu alaihi ya ga Umar dan Khattab lokacin da Umar dan Khattab ya nemi ainihin manzon Allah alaihi salatu wasallam ya bashi dama ya kashe wannan munafiki fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'azallahi ina neman tsari daga Allah akan wannan magana ta kai Umar an yattakhidha nasu an yatahaddatha nasu anni aqtulu ashabi ina neman Allah ya tsare ni daga abin da zai jawo mutane su dinga bada labarin cewa Muhammadu fa kashe sabon sheki domin wannan mutumin ku ne sa Umar da ni manzon Allah muka san munafiki ne amma mutanen da suke wajen addinin musulunci Yahudawa da Kiristoci da sauran kafirai suna ganin shi a matsayin ɗaya daga cikin ku to haka ji labarin an sare kan shi ko an kwantar da shi an yanka da sunan wai ya faɗa ta bakan magana me za a ci sai a ce kun gani ma ko ya gama ka kashe mutane kuma yana kashe mutanen shi shikenan sai a sa wannan shubati a da a cikin mutane har da a yanzu a tarihi sai an karanta ta sai kuma an faɗi muguwar magana game da ita amma manzo Allah sallallahu alaihi saboda kaifin tunaninsa da sanin wato strategies na da'awa yace a a rabu da shi maslahar da ke cikin barinsa ta fi wadda ke cikin kashe shi na ba ta fahimci wannan addini kuma na musulunci yana da itibari da masalih to shine sai yake cewa wa hadha yadullu ala mashru'iyyati dafi an al to wannan nan mana shar'ancin mu kare mutuncin mu wa adami ta'arrud li mawafiqi tuhami da kuma kar mu kai kanmu ga wuraren da za su zama abin tuhuma idan an gamu a tuhumi imaninmu ko nagartanmu ko gaskiyarmu mu guje mu aikata abubuwan da za su jawo a tuhume mu duk abin da kasa zai jawo maka tuhuma aikata shi ko zuwa wurin da ake aikata shi ko ambatan abin to ka kokari ka guje masa saboda ka zama ka tabbata da mutuncinka a cikin al'umma Allah ya ji ka mala albani jama'a wannan mashahurin malami nan ba za mu gushe ba muna mashi addu'a ko muna istishhadi da mawaqif na rayuwarsa ya sha faɗa mana wannan magana cewa tun yana kankanin matashi da ya lura Allah ya mishi baiwa game da karatu kuma bai san yadda Allah ya daga sha a nan gaba bai ce sai ya kokari ya janye jikin shi daga dukkanin wani abubuwa na wasanni na yara duk wani shagali da ake a sabon gari da muciya ba ruwan shi sawa'un bori ne rawar banjo kallon silma kallon kwallo kallon dambe kallon masu wasa da maciji ko kura to babu rashin irin wannan harka dan kai zama ma wannan abun ya zama wani abu da za a iya tuhumar shi daga baya cewa dan kaza ne fa ya kamata mutane su yi kansu irin wannan tunanin ka dinga tana cewa kai mutum ne wanda kake da kima a cikin mutane kai mutum ne wanda ahlus sunna ne kai ku ne abun kwaikwayo ku ne ake sa ran a ga alheri ga gare ku ku ne ake sa ran wanda za su gaji mutanen da suke cewa kunu amsalana ina fata mun fahimci wannan to karka kai kanka ga wuraren da za su zama suna arada ka ga zubar mutunci mala yace wa qadru wuya amma ruwaito cewa wai annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna mawaqif at hali. wanda ya yi imani da Allah da ran tashin alkiyama kar ya tsaya a wuraren da za su jawo mishi tuhuma gashi na kasa mala yace wannan magana a duba ta a cikin az-zamakhshari al-kashaf kenan mujallad na uku shafi na 273 da kuma al-ijluni a cikin khashful khafa a cikin juz'i na biyu shafin 333 wa awradahu adil ibn abdul qadir a cikin mambarul iman eh, khutbul Juma, wasu hudubi na juma'a a cikin shafi na 111 mawqufan ala aisha radiyallahu anha ya tsaye da shi a matsayin magana aisha wajtinabi mawadi tuhami matlubun shar'an fi akthar min dalil a dunkule dai wato gujema wuraren da su jawo mutum tuhuma to shari'a ta kawo shi a cikin dalilai da dama ka karanta sahihul bukhari a cikin fathul bari mujallad na 4 shafi na 228 eh, a lamba hadisi na 2235 a cikin hadisin safiya kenan ko wanda ta je kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara yana itikafi hadisi ne shahararre mutane sun san shi ta zauna suna fira matar shi ce ya zo yana itikafi ta kawo mishi ziyara suka fito baki masallaci suna magana da wasu mutane suka zo suka ga manzo Allah da wata mata a tsaye cikin duhu kofar masallaci kawai sai suka kara gaba da sauri maza Allah ya ku dawo ala rasulikuma ku zo ku ganta wance ce yar wani matata suka ce ah za Allah ba kuma yace a inna shaytana yajri min ibn adam wa jarad shaytan zai iya gudana a cikin dan adam duk inda jini ke kaiwa zai iya riya muku wasu maganganu marasa kyau marasa asali ku samu matsala da imaninku ko ku je ku yada su su zama shugaba a cikin al'umma da haka so ya kamata ainihin wato mu zama da irin wannan taka tsantsan musamman a wannan zamuna da hanyoyi suka bude da kuma ake da hanyoyin ma da ake jiran kyas sai a dauka yanzu yanzu na a canza wa abin suwa a wannan zamani da misali da ba ana cewa hoto baya ƙarya ba to yanzu hoto sun zurutu makareci yanzu pictures tell a lot of lies saboda akwai technology na photoshop da ire-irensu wanda ɗauki hoton mutum a saka a cikin kwamfuta a canza mishi riga da wando ko a mai tsirara ko a dauki kan mace a sa wa namiji ko a dauko mace a sa ka rungume ta kai ustazu ko a sa ma cross a wuya duk ana yin wannan a dauki wata wata iska a sa mace hijabi da da a ce ta musulunta duk wanda ya san abin da ake kira da photoshop ya san ana yin wannan da shi software ne na kwamfuta da haka yanzu hoto yana yin karerai da dama masu mu'amala su ce network sun san wannan a twitter ne ko a facebook ne ko a wane ne zaka tarar da hotuna da maganganu da cartoons da abubuwa irin waɗannan da maja da ake hotuna iri-iri ga su to da kar kai kanka wurin da za a samu dalilin da za a maka irin wannan ina fata mun wannan wannan hadisi na safiya shi ya kamata a kawo anan domin wannan hadisin da malai ya kawo anan kamar da kaji na gabatar da cewa wai an ce annabi ya ce bai inganta ba a karanta littafin al-Imam Zaida'i a cikin littafin shi na Takhrij al-Hadith al-Kashaf Zaida'i wannan namu mai Nasbur Raya yana da wani tashi suna takhriju ahadithul kashaf yazo yi magana a wancan wurin da ainihin wato aka ce zama shari'a kawo zaida'i bai kara akan cewa gharibun haka kawai ce da kuma zaida'i al-imamu zaida'i mai nasbur raya in ka karanta littafin shi nasbur raya da sunan tafin shi dabi'ar su iri ɗaya ne da al-imamu tirmidhi wato waɗanda suka ce hadisi gharib kawai suka yi shiru suna nufin mene da'if da haka zaida'i zamu iya cewa kai tsaye ya rawanta wannan ainihin riwaya a matsayinta na hadisi musnada hadisi musnadi ko marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallama haka al-imam as-sakhawi a cikin al-maqasid al-hasana fi bayani kathir min al-ahadith al-mutadawila ala al-alsina littafi ne juz'i guda na al-imam as-sakhawi muna da shi a sama anan makarantar insha Allah a maktaba mu ta sama a cikin lamba hadisi na 1133 yana ambartan hadisai ne wanda suka yaɗu akan harsunan mutane ran azumin ku rallayyaku ire-iren waɗannan hadisan hadisan da ake cewa ga sun duk inda kai zaka ji su ana rubuta su a cikin motoci ana aika da su a matsayin text za a gansu akan Facebook za a gansu a cikin kafin mutane za ka ji jahili ma suna hujja da su abin a ce eh, ibda ubi ta'ami qabla al-ashayi ire-iren waɗannan hadisan wasu ingantattu ne wasu matattu to shine sai imamu sahawi ya zauna ya tattara su gaba ɗaya yana magana akan inda suke da matsayinsu da kuma yarwacin domin kai zama jahilai suna yada saka kai ma malami ka je kana yada saka mana idan kai malami ne ka ji hadisi haka a gari ko a gun masu wazan turmi ko a cikin masu tamsiri a rediyo kuma sallan magungunan na gargajiya da ake sakawa a rediyo zaka ji suna ta yada hadisai ko ko irin tafsiran nan da mata suke yi to irin wannan tafsiran da irin wannan hadisan in ka ji su kar ka je kana malami ko ka dauka daga nan sai ka shiga library sai ka dauka littafin maqasidul hasana yana daga cikin wanda aka yi binciko hadisin wani iri ne da ina yake zai gaya maka wane-wane ya rawaito shi ga matsayinsa daga nan kuma suka ainihin tsananta bincike in ba ganshi ba sai ka koma a hadisul qussas na ibnu ainihin wato taymiya da makamantansu ko kuma kan mar'i a cikin ainihin alhadisul alfaidul majmu'a fi hadisul marfu'a ga sun da dai kala kala da malamai suke dangane da gane hadisai da yadda suke a takeice shi ma ya kawo wannan hadisi yayi bayani akan cewa wannan hadisi da ya shahara akan harsunan mutane amma kawai shahara ce ta zance ne kawai jama'a ko kuma an samu magana wasu sabai ya kawo da dama ire-iren su irin wanda ake cewa man mazaha duk wanda yake da yawan raha to zai zama ana ana wulakanta shi shi ma wannan magana ce kawai wata kila kaza ce da waki amma dai ba hadisi bane ko kuma yace ya tabbata matsayin kufi daga sayyidina daga daga sayyidina Umar da yayin da ma da irin waɗannan ya ta kawo su wallahu ta'ala a'lam a daga dai hadisin bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a duba wannan tafai guda biyu da muka yi ishara wali haza karkashin haka fa alal muslimi an yahmiya irdahu min an yattakhidha an-nas yatahaddatha an-nas fi yayi kokari ya kare mutuncin sa kada mutane su dinga ainihin wato magana game da shi idan ka san cewa baka da amana game da kuɗi an ba kuɗin mutane ka kashe kaka an shi kuɗin mutane ka aje kar ka yadda duk kungiyar da za a yi a saka tejara kar ka yadda saboda kar ka arda kanka ga wannan matsala idan ka san baka da alƙawari kar ka yadda a saka shugaban wata harka saboda za a zo ana tsira za a yi wani harka kai baka nan idan ka san baka da takatsantsan game da magana kar ka yadda ka zama kai ne wakilin mutane spokesman ɗinsu da za ka yi magana a madadin shi. to kowa zai duba me ya raunin shi ya kiyaye raunin da yake da shi kar ya zama ainihin wato ya ba wa kanshi kofa da zai arrada mutuncin shi ga matsala wa huwa ma nastanbituhu huna min hirsi rasul sallallahu alaihi wa sallama ala adami ibahati al-fursa li mutahaddisin yanalu min hadha min allazina min hadha ad-dini ma tatbiqi qa'idati dar' al mu muqaddamun ala jalb al-maslaha abinda zamu cira kenan anan dangane da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada dama ga wanda zai yi magana dan ya ci mutuncin wannan addini domin kokarin ainihin wato tabbaka kaidar na ta mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha kaida ce ta usul fiqi cewa duk wata qadiya ko wata mas'ala da za a bada fatawa game da ita za a duba maslaha da mafsada za a duba menene alherinta menene kuma rashin alherinta sai a hukunci da abin da ya galaba ma'ana ga wani abinci ko abin amfani ko wata sutura ko wani abin kasuwanci ko makamancin haka dan kai malami ka zaka da fatawa game da shi halacci ko rashin halacci zaka duba irin wannan ne zaka duba daga cikin ɗarin zaka duba shine cewa amfanin da ke ciki yarin da ya rashin amfani to sai ayi misali jama'a irin yanzu ga makarantu nan na boko jami'o'i da makamantansu ana tura 'ya'yan musulmai misali mata suna zuwa su yi karatuttuka na aikin likita da aikin hada magani da jinya da ungozoma da makamantansu dan su dawo cikin al'umma su su kare mana waɗannan interest amma kuma garin haka aka tashi turawa ana iya samun wata matsala to sai a duba wanne ne yafi mana sauki wanne ne yafi sauki shin mu hakura gaba ɗaya ba mu da nurse ba mu da likita mace ba mu da gynecologist ba mu da wata mace consultant akan pediatrics ba mu da wata mace masaniya akan pharmacognosy ko pharmacology ba mu da wata mace wata ke ta kware akan jinya da karban haihuwa mu ci gaba da kaiwa arna duka waɗannan bukatun namu da waɗannan services din ko ko mu zaɓo su daga cikin 'ya'yan mu sacrificing din wataƙila na farko daɗewa da za su yi aure ba da kuma in sun yi aure akwai tendensin ba su zauna su zaman aure dafa'an ba domin kullum suna cikin asibiti da kuma tendensin za su wayi gari suna yawa da wani ɗan ƙanƙanin hijabi da tendensin cewa za su wayi gari irin kaifin basirarsu da kulawarsu da addini za ta ragu domin za su dole za su rage lokutan su na muraja'a da hada alkurani su baiwa karatun waɗannan ilmomi na kimiyya da kuma tendensin ana iya rasa ta ma gaba ɗaya ta gama karatun gaba ɗaya sai kuma su zama 'yar duniya sai zama yanzu ba ta wakiltar kowa da haka yakan faru ko to sai an yi wayin wanne ne wanne ne yake haka ake yin al'amari a cikin musulunci jama'a shi sa akwai ba mamaki wai kaji wani malami yana cewa yanzu ba a buƙatar mujtahidai ko ba za a iya samun mujtahidai ba wannan dakikanci ne kenan ba za a iya samun professor economics ba dan shi ne malamin mujtahidi ba za a iya samun professor a banka and finance ba ba za a iya samun professor a surgery ba ba za a iya samun kenan yanzu wanda ya dauki wata formula ko ragowar ainihin abubuwan da su wannan ne eh, sunan shi albal Einstein suka kawo a cikin kimiyyar lissafi wanda ba a gano kansu ba ba za a iya samu wanda ya ci gaba da wannan bayanin ba kenan ko abubuwan da masana harkokin astronomy suka gano ba su iya gano sauran ba ba za a iya samu wanda ya ci gaba da wannan binciken ba kenan A ilimi kullun ci gaba yake sai a ce za ce ba bukatan consultants ba bukatan mustasharun ba bukatan professors A asatiza mutamakkinu dole ana bukata waɗanda tun farko ma tukun za su fassara mana asalin nusus din yadda suke sannan kuma su ya dabbaka mana waɗannan nusus din akan yadda rayuwar mu take ta yanzu din nan da muke rayuwa ba da jimawa bana aka yi wani conference a ƙasar Malaysia game da me musulunci yake ta cewa akan at-tibbul hadith modern medicine da kuma irin yadda modern medicine ya kai ga matuƙa wajen iya breaking wasu abubuwan da ake gada direwa not unbreakable ya yi wani breakthrough ya shiga cikin wasu harkoki da ana ganda ba za su yi ba shine iya ɗiban maniyi na mace da namiji a sa su a wani wurin da ba ciki na taral ba kuma su zama ɗa zar'ul a'da da ake yi shine wato abin nan plastic surgery iya canza wa mutane alkula mai sunanta koda ko transplant da ake zar da ake yi na ainihin abin nan bargo a cikin kafan mutum mutum ya tsufa ya kare da sai a ce bari dauri ba yanzu ko sai a je a tsebu bargon wani mutum a sake cloning din shi a zirara ne a cikin kashin shi sai dawo kamar kashin saurayi duk ana yin wannan musayar jini dialysis wannan da ake masu ciwon abin nan koda da makamantansu da abubuwa da dama da mu a nan ƙasa ba ba su ba aka kira malaman musulunci da likitoci musulmai daga ko ina a duniya aka ce aka zo su zauna su yi bayanai akan waɗannan abubuwan da kuma me hukuncin musulunci da shi game da su ni na karanta asalin wato proceedings din da aka da aka abin nan akan internet kamar summary na proceedings din suka yi bayani akan me ya halatta me bai halatta ba har da irin hukunci game da mutum ya ce in ya mutu ya baiwa museum kaza ko ya baiwa masharaha kamar a ce abin irin wuraren da ake yin forensic medicine wanda ake fafasa gawa a ga abin da ke cikinta ya ba su kyautar kanshi gawar shi akai musu yayi tabarru ya aka ce mai hukuncin wannan mai hukuncin a ce idan mutum ya mutu a aje wani bangare na halittar shi a ainihin wato laboratory inda ake yanka kadaba din sun yi maganganu akan waɗannan gabaki da jama'a sun yi maganganu akan waɗannan suna nan rubuce-rubuce ne kaga ai da yake nan kasar duk malamu ƴan ƙauye ne ba ma gayyace su ba dan an gayyaci wani ya je ma duk abu da faɗa ma zai ma zai gane ba amma an gayyaci likitoci musulmai an gayyaci malaman musulunci masana fiqh da tafsiri da aqida da larabci da an gayyace su ruwan mutane sun je wajen mako guda kai ana wannan conference din yanzu wannan zaka same shi a risala zaka same shi ba ko alamar shi ba Allah shi kyauta فالمفسدة التي ترتب على قتل هذا الرجل أعظم من المصلحة المحققة من قتله abin da zai faru na maslaha idan an ainihin wato kyala wannan mutum ba kashe shi ba ya fi girma da daraja fiye da abin da zai faru inda an kashe shi wa min zalika hadisun daga cikin mafsadan shine zancen da mutane za su fara yi hadisu shamiti zancen mai zagi cewa annahu yaqtulu ashabahu ce ai muhammadu ma kashe sabon shi yake da anna haqiqata hadha ar-rajuli laysat zahiratan lin-nas domin haqiqa wannan mutumi laysa zahiratan lin-nas ba ta bayyana ga mutane sabai yake suka saka su da annabi sallallahu alaihi wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin gaskiya a takaice dai lalle ana da bukatar ya zama cewa an san ainihin wato waɗannan ƙa'idoji a cikin addinin musulunci at-tasi'atu ashara anna fi adam i'ta'ir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lil ansari min al-ghanaim laysa jahalan bi wajen kin manzon Allah da yake baiwa mutanen Madina wato ganima ba wai bai san matsayinsu da irin abin da suka wa addini da irin yadda suka yi iwayen addini bane wala haqqan min qadrihim ba kuma ya wulakanta darajar su bane hashahu Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Allah ya tsare shi daga yin haka min zalika Allah ya tsare manzo Allah daga butulci wa inna ma tarakahum thiqatan minhum ya basu ne saboda ya amintu da su bi quwwati imani ya amintu da karfin imanin su wa sakhawati nufusihim da kuma wato fadin zukatansu wa atal ganaima unasan yakhafu halabu ya ba wasu mutane wanda yake ainihin jin tsoron tuntuban su ko faduwar su wata za'ahum da kuma gazawar su da ainihin wato ci da zuccin su wa ta allafahum alal islam wadanda yake fatan ina masu shigo musulunci ma'ana kenan mun fahimci kenan akwai wurin da za a zo sai a yi ma wanda ba shi aka fi so ba ba shi ne akan gaba gaba da haka ba sai a yi mishi wani abin da kai da kake kan gaba sai ka kamar ka fi amma akwai wata maslaha da aka gani game da haka ina ba ta mun fahimci wannan gaba to ka fahimci wannan maslaha kai da aka waka ma'ana a ce an zo rabon kujeru na aikin haji ko majalisi na tafsiri kai kana ganin kai ne babban malami da ka dade a kungiya sai ka ji an dauki wani sabon malami wanda bai kai ka ba sai a ce tafi wani wuri da ya fi romo ko a bashi wata muhimmiyar mas'uliya ta tafi taka. to ka dauka wannan wata maslaha ne ka dauka an ci mutuncin ka ne su kuma shugabannin su dinga yi da wannan fikira kuma su dinga bayyana wa mutane saboda kada shubha ta shigo sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi mutanen garin Madina ya san darajar su ya ambata yayi wasiya da a girmama su amma anan sai ya musu irin wannan abun saboda mene saboda ainihin ya zama wato akwai maslaha da ta haka ita ce waɗancan sun fi su bukatar wannan kuɗin su kuma imanin su zai iya tare su daga wannan matsala waɗancan ana da tsoron ba za su iya jajircewa ba su kuma ana da tabbaci akan imaninsu domin sun jajirce tun babu waɗannan dukiyoyi da haka ba a tunanin su canza su kuma waɗancan an yi an yi daga su musulunta sun ki yanzu ma da suka musulunta ana ganin kamar anya ko sun tabbata musulmai wasu su ma suna cewa ne a jira ba za su musulunta ba sai sun yi shawara da haka a ba su abin da zai ƙara jawo su a jika shine a lokacin ya fi zama maslaha fiye da wancan ainihin abin nan shine abin da muka faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana da ka'ida ta pragmatism shine kowane situation a duba me yafi dacewa kada a dinga yin dokoki wanda suke stagnant wanda suke ga sunan ba sa shaki ba sa juyawa babu wannan a musulunci akwai dokoki wanda suke inda sun shafar gudanarwa ne da rayuwa da al'amarin siyasa ko shugabanci dole sai an dinga cizawa ana korawa dole sai an dinga jan kafa ɗaya gaba ana jan ɗaya baya ana duba meye maslaha meye zai je ya dawo meye consequence menene abin da za a samu na ainihin wato ci gaba ko rashin sa game da wani hukunci ko ba wani ba a kafin mu dakata akwai tambaya da wani dan uwa ya rubuta jiya da yake rubutun na da wannan sai su malam Shaibu Imam Dawa gaskiya malaman malaman firamare amma dai na kokari na karanta shi sosai wajen kafa biyar kafin na gane da yake nufi <laughs> yana magana ne game da wai ingancin an ce hadisan duk da suka zo game da cewa gira gizai. sun dinga kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiyar shi da yayi nan zuwa kasar sham ko tare da amminsa a farkon kafin annabta wai da gaske ne duka ƙarya ne abinda ma'ana tambaya take kenan to gaskiya wannan riwayoyi sun inganta eh duk wanda ya ce ƙarya ne shi zai karanta su a ilmanci wannan kissa al-Imam Tirmidhi ya wuce ta da Imam hakim da Baihaqi da Ibn Asakir da wasu malamai zan iya tuna waɗannan zuwa yanzu ibnu asir a cikin ibnu asakir a cikin tarihu dimashq cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya wannan buhaira ko buhara yake ko buhaira ya fito ya ga inuwa ya ce waye wakilin wannan yaro aka nuna masa ya ce don Allah ku mai da shi kun ga kun ga abin da ke faruwa duk inda ya inuwa tana kare shi sannan har ga wasu ma suka zo suka ce suna cigiya wani annabi da aka ce annabi na ƙashin zamani an ce ya bayyana wannan buhara bai nuna musu shi ba ya ce ku tafi ku ta neman shi baya nan wannan kisa ta inganta abinda kawai yake munkari a ciki shine ambatan bilal a cikin kisar wanda suka ce kisa bata inganta ba abinda ya ba su ba abu biyu ne na farko shine riwaya wani sahabi ne mai suna Abu musal ashari Abu musal ashari kuma ya musulunta ne a ƙarshe ƙarshen zaman Madina shekara uku na ƙarshen zaman Madina kuma kamar haka ita kuma kisar ta faru ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shekara 12 a duniya kaga fadin abin da yawa sai suka ce to wannan ya zama irsali kenan to a kaidan musnad kuma wannan irsali ne amma mursal sahabi ne Aisha tana ba mu labarin abin da ya faru a Badul Wahyi Abu Hurairah yana ba mu labarin abin da ya faru na auren Khadija kuma duk ana karba to shine shi ma irin wannan wannan ba zai zama illa ba wanda ta ainihin raunata hadisin na farko kenan na biyu kuma shine wannan nakarar ta magana ambatan Bilal a ciki cewa sai aka ce to Bilalu ya raka annabi ya mai da shi Makka kai ya wuce wannan kasuwancin to wannan shine nakarar da ke ciki ina fata mun fahimci wannan karanta ainihin littafin ainihin wato ashiratun nabawiya as-sahiha ko kuma sahihu ashiratul nabawiya na malam Muhammad Nasir bin Al-Albani da kuma ainihin wato wannan littafin ma a can baya ai wannan karatun yana nan a daidai wajen shi ma zaka samu ƙarin bayani a ciki game da haka da kuma littafin sahihu jami'i tirmizi na shi dai malam Muhammad Nasir Bin Al-Albani Allah ya ji kansu da rahama gaba daya za mu tsaya na insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mana da alkhairi akan abubuwan da muka faɗa na gaskiya kurakuran da suka faru Allah gafarta mana Allah ka tsare mu daga sharorin kawunan mu ka tsare mu daga riya da nifaka da ainihin rashin gaskiya ya Allah ka ji kan albani ka mishi rahama ka sa ya huta Allah ka shahada sa shi da Abdullahi da Umma Abdul Barri Allah ka dauka darajar su a cikin illiyina wa shuhada'i wa salihin ya Allah ka yauka abin da suka bari a baya na ƴan uwa da ɗalibai da ainihin iyalai da karantarwa da manhaji Allah ka sa ya wuce yadda suka tsammanta muna faɗa wannan magana sannan muna addu'a kuma ƙasar mu ta Najeriya musamman arewacin nan Allah ka gyara mana ƙasar mu Allah ka sanya albarka a wannan ƙasa tamu Allah ka gyara mana wannan hali da muke ciki na ainihin tsoro da ta'addanci da zalunci da talauci Allah ka canza mana zuwa hali mafi kyau subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu